gwamnan kaduna duk abin da suka yi a 2015 da bayan wannan lokacin bai ishe su ba kashi sun je suna ci gaba da yana kammala abubuwan da yake so ya kammala wanda kuma allah ba zai ba shi dama ba don babban burinsa shine ya ga bayan malam ya ga bayan wannan da'awa ya ga bayan yan uwa wanda ko ɗaya daga cikin abubuwa ukun nan allah ba zai nuna mishi ba abin da ba su yi ba su ga bayan mana Allah bai nuna musu bayansu ba abin da ba su yi ba su ga bayan wannan da'awa Allah bai nuna musu ba hakun bayan yan uwa ayin kashe kashe amma wannan bai sa yan uwa an fasa abin da ake bai sa da'awa ta yi baya ba bai kuma sa cewa malam ko baya ko abin da ya kama da haka ba malam yana da ransa kuma da'awa tana nan tana ƙara bunƙasa kuma 'yan uwa na ƙara ƙaimi wannan kisa da ɗauri ba zai sa mu bar abin da muke na addini ba sai dai ya ƙara mana ƙaimi ballantana kuma kamu ko barazana mai barazana to ajiye ma sun je zaria samaru da ainihin dogarawa sun rusa fudiyoyi da suke wannan wuri wanda daman ya ce kafin ya sauka sai ya abin nan to za iya zai iya rusa ainihin gidaje amma zai iya rusa imani zai iya rusa fikira na gwagwarmaya ba zai iya rusa ta wannan azukata ne da haka ba abin da azzalimi zai ko ja'iri ko jabbere na fada da addini ya yi nasara sai dai addini ya yi nasara a kansa in ka kashe mu mun yi shahada ne in kuma ka bar mu to gwagwarmaya fa ba a ma fara ba domin gwagwarmen tabbatan addini wani abu ne wanda yake allah ya alkawari cewa zai tabbatar da addininsa kuma zai tabbatar da wannan addini ne da mutane wanda kuma kullum burin dare da rana muna kwana mu tashi ne da burin allah ya sanya mu cikin zumura wanda zai amfani da su wajen tabbatan addini a wannan ƙasa da ma duniya baki ɗaya da haka nasara tana tabbata ne ga masu addini ga masu takawa kamar da Allah ya ce wa inna jundana lahumul galibun wal aqibatu lil muttaqin kuma alkawari ne Allah ya ce wa adallahu allazina amanu wa amilu salihat da yastaklifannahum fil ardi kama staklafa allazina min qablihim gashi na a wurare daban-daban da haka barazanan mai barazana ko kamun mai kamu ba zai sa mu bar abin da muke na gwagwarmayar ganin addini ya tabbata a wannan ƙasa da ma duniya baki ɗaya babban nasararmu shine ko mu rayu muna gwagwarmayar Allah ta'ala ya tabbatar da addininsa ko kuma ya zama wajen gwagwarmaya din Allah ya karɓi rayukanmu mu rabauta da shahada wannan shine babban da ake musu barazana dare da rana mu ma nan kada mu ɗauka cewa ba za a iya mana wannan barazanan ba muhimmi dai a yanzu shine yan uwa mu dage da addu'a mu komo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu dage da addu'o'i insha Allah ranar ramuwa tana nan na zuwa ranar ramuwa ranar intikami na nan na zuwa daman bahaushe yana cewa kwana dubu na mene na barawo ne ko rana ɗaya na mai kaya to insha Allah azalimi zai ta zalunci Allah ya ce wa umli lahum inna kaidi matin azalimi zai ci zalunci yana ganin kaman allah baya ganinsa ko an manta da shi a ainihin talala ne allah yake lokacin da allah zai ɗauki fansa yana nan na zuwa to insha allah muna fatan allah ya nuna mana lokacin da zai ɗaukan mana fansa akan wa'annan mutane jabberai fasikai azzalimai ya nuna mana wulaƙancinsu da ƙasƙancinsu a wannan duniya da kuma ranar lahira muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana ɗaukakan addini a wannan ƙasa da ma duniya baki ɗaya ya nuna mana randa wannan da'awa za ta yi nasara ta yadda zai zamo ainihin zukata da rayukan muminai za su yi murna da farin ciki a bisa tabbatan addini a wannan ƙasa da kuma duniya baki ɗaya zukata na fasikai da mujurmai da azzalimai wanda suka nuna ƙeyyansu suka yi fada da addini suka zalunci ma'abota addini su kuma Allah ya nuna mana bakin cikinsu da wulakantarsu da kaskantarsu wannan shine abin da muke fata wa sallallahu ala